'yar wasan gaba ta kungiyar kwallon kafan mata ta najeriya wato super falcons azizat oshola ta buƙaci da a ƙara ƙaimi wajen haɓaka wasan kwallon mata a duniya daga tushe musamman ma a nahiyar afirka ta furta haka ne a wani taron hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa a kan kwallon mata da shugabanci da aka gudanar a ƙasar switzerland wanda aka yi wa taken adalci wajen ƙaddamar da sauye-sauye aziza ta kuma yi kira ga shugabannin fifa a afirka da masu kula da kwallon kafa da kuma waɗanda suka yi fice a fagen wasan kwallon kafa da su taimaka wajen ciyar da kwallon kafa mata gaba ta ce a nahiyar afirka musamman ma a najeriya akwai wasu bangarorin da suke ganin cewa wasan kwallon kafa ba na mata bane domin a ganin su zai wahalar da su ta ƙara da cewa babu kyawawan wuraren buga wasan kwallon kafa inda zaka ga cewa ana buga wasan kwallon kafa akan birji ko kuma a kan yashi.